jam'iyyar pdp mai adawa najeriya ta ƙara nuna fushi ga yadda hukumar efcc ke ci gaba da garkuwa da kakakinta olisa metu tun ranar biyar ga watan nan pdp ta baki mai bata shawara ta fuskar shari'a barista victor kong ta ce gwamnatin buhari ya zama wajibi ta mutunta haƙƙin metu ta hanyar gurfanar da shi gaban kotu hakanan jam'iyyar ta nuna ɓacin rai ga yadda mataimakin metin wato barista jalo ya ce irin su metin sun lashe kuɗaɗen makamai ne su kaɗai Mitu wanda yake fuskantar karin tuhuma bakwai a karar da EFCC ta shigar da shi babbar kotun tarayya ya shafi damkawa shugaban amintattun jam'iyyar PDP Tony Anene naira miliyan 21,700 daga ofishin tsohon mai bada shawara kan tsaro Sambo da Suki. Lauyan Mitu dai ya shigar da kara shi ma babbar kotun tarayyar yana mai bukatar tilastawa EFCC ta mutunta haƙoƙinsa na ɗan adam ta hanyar barinsa ya koma gida. alkali okon aban ya ɗage sauraron karar zuwa 20 ga watan nan don jin bahasi daga efcc yan rajin mara shugaba buhari baya yaƙi da cin hanci daga jam'iyyarsa ta apc irin su dattijo husaini gariko na ganin daga shari'a ta shiga kotu yiwuwar hukunta masu laifi na dushewa idan ba a gyara shari'a ba aka tafi akan wannan matsayin da ake ciki shine sauran matsalar da muke fama a cikin najeriya yanzu to in an yi shagube ya kamata shugaban ƙasa ya dubi bangaren shari'a a tace alkalai tukunna idan wanda aka gabashi shi da laifi a bashi wanda yake laifi ya kamata a yi waje da shi kamar yadda ake kama sauran barayin kasa wannan in an yi in Allah da su talaka za samu nutsuwa da kwanciyar hankali domin gyaran shari'a ko kai waye ka taka ta ta taka ka amma idan akwai alfarma ko kuma wani ya isa ya yi abin da ya ga dama ba za a iya marko mutum a aka tsaya a wannan matsayin to muna da matsala har yanzu dan PDP daga jagororin kamfe din shugaba Jonathan na zaben da ya gabata a Lamido Umar Cikaire ya ce duk da baya adawa da yaki da barayin biro amma yana ganin shugaba Buhari ya da hankali ne kan abu ɗaya. anya wankin hula ba zai kai shi dare ba kai ni na jin tausayin buhari wallahi a taya shi da addu'a wankin hula zai kai shi dare dole yanzu alkawura da ya yi in ma ba zai iya cika su ba ya soma ya yi binciken shekara daya ana ta hukunce hukunce da kawo shaida na shekara daya shekara biyu sun tafi shekara na uku an kama jayayya waye za a tsayar waye ba za a tsayar ba shekara na hudu ana maganan zaɓe za a ci ko ba za a ci ba ina lokacin aikin don dakatar da cin hanci da rashawa kawai ba zai kawo ci gaba a najeriya ba sai an yi aiki kuma ba ka ga kamar nan cikin abuja duka gidajen mai ma akwai mai yanzu kamar ma kira ka kasha ko tun da na shigo unguwan nan sai na ga wuta ma ko alamar a ɗauke ta ma ba ba irin yadda da ake samu matsala ba don an samu wuta an samu mai to ci gaba ne ai wasu ne suka yi aiki wutar ta zo yau ko kuma bututun man yau aka yi shi ne ko rijiyar man yau aka yi shi ne ana samun mai dama to yanzu ma an ƙara samun mai eh, to kenan a kirkiro wani abu kuma wanda gaba ma ba za mu samu ƙarin fataran mai ba zuwa zamanin gwamnatin Buhari nan dai ba fa samu ana yanke waɗanda ake tuhuma da cin hanci hukuncin ɗaure ba in an cire irin hana rantsuwar wani ɗauri da aka taɓa yankewa Bode George a Lagos. Ko wannan karan za a sake kaiwa ga wannan matsayin tunda sunan Bode George ya sake bayyana waɗanda ake tuhuma? Nasiru da Maili Amurka daga Abuja, Najeriya.